ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ka tseratar da mu da jin kanka ya ubangijinmu daga hannun kafirai mutanen fir'auna domin haƙiƙa sun bautar da mu sun cutar da mu da azabtarwa da kisa